hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da sha shida ga watan mai shekara ta 2012 wannan shine kasar na 42 daga cikin jirangiyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani ma'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi su manta ba muna tafsirin aya ta hamsin da bakwai a inda Allah maɗaukacin sarki yake bayyana mana ni'ima daga cikin ni'imomi ko wasu ni'imomi daga cikin ni'imomin da yawa bani Isra'ila da kuma irin yadda suka biyo baya da yi wa Allah jafa'i wanda wannan jafa'in da suka biyo baya shi ya ja Allah maɗaukacin sarki ya sauya musu al'amura daga yadda suke Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mun karanta wannan aya mun fassara ta muna ƙoƙarin tattauna wasu matsaloli ne a ciki wanda muka yi alkawari don haka a yau ma za mu sake karanto ainihin waɗannan ayoyin a gurguje mu fassara su don mu tsallaka zuwa ga makasudin da muke malam bismillah

bani isra'ila asalin zuwansu masar ya samo tarihi ne daga lokacin da ɗan uwansu yusuf ya samu mukami na sarauta a inda suka tattaru suka koma can asalin tarihin zuwan bani isra'ila kasan masar kenan shi yasa akwai wasiya wadda al-imam al-hakim ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi al-mustadrak yusuf yayi wasiya cewa a duk ranar da dangin shi bani isra'ila suka tashi za su yi hijira su bar ƙasar masar to su je su haƙe kabarin shi su ɗauke gawar shi su tafi da ita wannan wasiya kamar yadda na faɗi ta zo cikin hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarinta a lokacin da kunci da tsanani ya yawa ga bani isra'ila suka yi shawarar za su bar ƙasar don takurawa da fir'auna ya musu da kuma baiwa da Allah Maɗaukakin sarki a cikin su ya tayar musu da annabi wanda yake karantar da su dokokin Allah ya zama ga ni'ima amma kuma babu damar a mori ni'imar da suka yi hunkura za su tashi su bar garin fir'auna bai samu labari ba sai bayan da suka bar gari mun ji irin yadda ya kintsaye bisu da shi da jama'a shi Allah madaukakin sarki ya ƙetarar da Musa da dangin shi banin Isra'il ya kuma hallaka fir'auna da nashi dangin kiblawa ƙarshen gwamnatin zalunci ya ainihin karkare daga wannan lokaci allah maɗaukakin sarki ya nufi shimfiɗa wa bayan shi adalci a bayan ƙasa amma sai da aka fara samun musu da wurin zama na tsatse aka fara kawar musu da babban azzalumi shine fir'auna aka samun musu da abinci da abin sha amma kamar yadda karatun da muka karkare a baya yake nunawa da gwargwadon yadda 'yan adam suka mukabalanci Allah da jafa'i da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ke juya musu halaye inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba azzalimi bane idan ko ga ya canza muku to ku kuka canza wa kanku bani Isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya ƙetarar da su sai suka jarabtu da ainihin son bautar dan eh, maraki sai bautar dan maraki annabi musa ya dawo ya same su musu wa'azi ya ja kunnan dan uwan shi al'amura da suka yi tsauri Allah ya umarci annabi Musa ya kwashi wasu masu hankali daga cikin mutum saba'in aka tafi domin na farko a roƙi Allah maɗaukakin sarki afuwar abin da waɗancan wawaye suka yi na biyu a karɓo doka dangane da wace hanya za a yi waɗannan da suka yi shirka ga su musulmi su tuba sannan kuma a sake karɓo wata doka wadda annabi musa a wancan lokacin da ya dawo saboda tashin hankali ya ainihin karere allunan attauran don ya yi watsi da su da suka tafi wurin allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin jagorancin annabi musa shine allah yake ba mu labari a wannan yanayi da aka je sai kuma Allah ya ce wa izkultum ya Musa ka tuno lokacin da su waɗannan bani Isra'ila kuke cewa ku ya Musa kamar yadda na faɗi a baya Allah yana magana da bani Isra'ila na zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi tare da cewa iyayensu da kakanninsu ne suka yi waɗannan baƙaƙen maganganu amma wallahu a'lam daga cikin hikima Allah na haka shine kafircin da kakanninsu suka yi da annabawan Allah su ma sun zo sun ci gaba da kafircewa annabin Allah na zamaninsu don haka sai Allah ya mu'amalance su da yadda ya mu'amalanci kakanninsu Allah ba azzalimi ba Allah ya ce wa iz ya Musa ka tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka faufau ba za mu taɓa yadda da kai ba ita lan ba ta fa'idantar da har abada kamar yadda da kuskure aka karantar da mafi yawancin mutane musamman waɗanda suke ƙwarewa ko suke gogewa a cikin harshen larabci hasali babban kuskure ne a karantar da cewa lan tana fa'idantar da har abada don ta saba ma aƙida alƙur'ani da hadisi kuma asali wata muguwar aƙida ce a ƙarƙashin haka saboda asali mu'tazilawa wato su ne 'yan kalakatu 'yan tafiye dubinnan shekaru ko ɗaurukan shekaru sun yi karatu mai zurfi a cikin harshen larabci sakamakon wannan karatu nasu da suka yi tun zamanin al'imamu abu ali aljubba'i wanda a lokacin zamanin tabo a tabi'ina ke ke jagorancin wannan aƙida sun yi karatun larabci mai zurfi sai suka yi ta lankwasa alkur'ani da gwargwadon irin yadda ya dace da aƙidarsu ta hanyar amfani da harshen larabci har babban malaminsu ya zo daga cikin mutaakhirina shine malam mahmud zamakshari mai tafsirin kashaf a inda ya biya rinka murɗe ayoyin alkur'ani ba don kuma ba don su tafi daidai da aƙidarsu ta mu'tazilanci misali mu'tazila ba su yadda da cewa za a ga Allah ba a rana alkiyama wannan na ɗaya daga cikin mugayen aƙidojinsu cewa a ranar alkiyama ba za a ga Allah ba to ga kuma ƙur'ani yana cewa wujuhun yawma izin nazira wasu fuskoki suna cikin nudura annashuwa da haske a ranar alkiyama ila Rabbi ha nazira saboda za su ga ubangijinsu malam mahmudu zamakshari Allah ya gafarta mishi amma dan bid'a ne amma malamai ba su taba kafirta shi ba ya kamata ku gane wannan sai yace ayar abin da take cewa wujuhun yawma idhin nadira eh wasu fuskoki suna cikin ni'ima da haske a ranar alkiyama ila rabbiha nazira saboda suna sauraren ni'imomin ubangijinsu ila sai ce mufradi ne na ala'i can da Allah yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba dan haka ala ni'imomi to ila sai ce ba harafi ne anan na jarra ba mufradi ne na ala'i ila rabbiha naziratun saboda suna sauraren ni'imomin ubangijinsu don haka suka haske kun ga ya kawar da ayar gaba ɗaya daga maganar ganin Allah da ya koma can sama kuma a cikin alkur'ani inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa innaka lan tarani innaka lan tarani sai ya ce to kun ga lan anan tana fa'idantar da har abada a ƙarƙashin wannan lan duk inda ta zo sai su fassara ta da har abada to sai waɗannan mutane suke karatu a harshen larabci suke zurfi waɗannan mutane suka yi karfi a cikin jami'o'in azhar da jami'o'in baghdad suka karantar da duniya wannan aƙida su? tun muna yara an turo a zahira garin nan muna sakandare sun karantar da mu duk abin da suka karantar da mu kenan lan sai su ce tufidu abida tana fa'idantar da har abada don haka aka ce lan sai a fassara ta da har abada to wannan kuskure ne malaman musulunci ba su yadda da wannan ka'ida ta nahau wadda ta je ta karya waccan aƙida ta musulunci ba suka ce ita lan tana fa'idantar da nasba ga ainihin fi'ili da ta taso shi na mudari sannan kuma tana fa'idantar da istiqbali ne na nafi don haka innaka lan ne ba zai yiwu ka ganni ba to cewar ba zai yiwu ka ganni ba kaga baya nuna har abada kawai ba zai yiwu ka ganni ba an fahimta malamai suka ce daga cikin abin da ke karfafar tabbacin ganin Allah a wannan tambayar ita ce ita kanta tambayar da annabi Musa ya yi mana ya san ana iya ganin Allah amma abin da ya ɗauka ana iya ganin shi a nan duniya don haka ya tambaya sai Allah ya ce a ba zai yiwu ka ganni ba shi kenan da wannan sai aka tabbatar da cewa kenan ganin Allah a nan duniya ne ba zai yiwu ba hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim annabi yace ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku ba har sai kun mutu shikenan yanzu wannan ya yanke duk wata jayayya sannan ga aya ta ce wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin haske ila rabbiha nadiratun saboda za su ga ubangijinsu wannan ita ce aƙidar musulmi gaba ɗaya na haka malam mai littafin bad'ul amali ya ce يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رآه فيا خسران أهل الاعتزال yace mumine za su ga Allah a ranar alkiyama insha Allah idan suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ciki domin aljanna ni'ima ce amma kuma ni'ima wata tafi wata wata ni'imar mantar da kai wata don haka ganin Allah ka katafariyar ni'ima ce wadda in suka ga Allah to sai kuma su manta da ni'imar aljanna da suke ciki sai su ga wannan ni'imar ta fi daɗi ne ce yarahul na bezairi kai shi, mu'mine za su ga Allah amma nan ba za mu kwatanta maka ga yadda Allah yake ko ga yadda ganin zai kasance a azade su ga Allah wa tashbihin wa darbin bin misali ba za mu buga misali ba mu ce kamar yadda ake ganin wane ba za mu buga misali mu ce Allah shine kamar wane ba sannan ba za mu kamanta Allah da wani abu ba fayan saunan na'ima idza ra'ahu sai ce faya khusrana ahlal itizali yace o oh, yan kala kato mu'tazilawa kun yi asara da kuka ce ba za a ga Allah ba na haka za a ga Allah abu huraira da sahabi abu sa'id al-khudri suka ruwaito hadisi sahihi yana cikin musnadul imam ahmad da sahihul bukhari da muslim abu huraira yace sahabbai suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hal nara rabbana al qiyama za mu ga Allah ubangijinmu ranar alkiyama sai manzon Allah yace wa hal tadammuna fi ru'yati albadar ko alhilal lailat albadar idan wata ya fito a daren sha biyar kuna turere wajen ganin shi a'a ma'ana yanzu ka ƙaddara kuna zaune a fili haka sai wata ya fito a daren da yake cika Ka ga kowa daga inda yake haka zai tsaga kai ya ga Allah ko sai manzo Allah ya ce fa innakum tarawnahu kadhalika haka za ku ga ubangijinku anan ana kamanta ganin ne ba ana kamanta Allah da wata bane don haka tashbihun ru'ya bin ru'ya la tashbih al mar'i bil mar'i ba ana cewa Allah wata bane a'a ana cewa kamar yadda in ka daga kanka a duk inda kake zaka ga wata ba sai ka ce na matsa ba to haka a aljanna duk inda kake a kowane wuri kake haka za ka daga kai ka ga Allah haka nassoshin ƙur'ani da sunna sun tabbatar da za a ga Allah kuma za a gani din amma wanda yake ba za a ga Allah ba to shi kan shi yayi asara kuma baya cikin musulmi ahli sunna masu aƙida ta gari malam mahmud zamakshari a cikin littafin shi wannan littafi nashi al-kashaf wanda yake yabawa yake cewa uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'aril hajj wa miqatihi ha yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fiha la'amri mithlu kashafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu فالجهل كالداء والكشاف كالشافي yace idan dai shirya kake so yace to ka littafi na mai suna kashaf yace don shi jahilci kamar cuta ne shi kwa littafi na kashaf to kamar maganin wannan cutar ce haka yake yaba wa littafin amma duk da haka kaji irin kwalitin da ke cikin littafin akidoji ne na rudani da hayaniya da haka aka samu manyan malamai suka yi wa littafin istidrakat da gyare-gyare daga ciki haddasa ibn hajri a takaicen takaitawa ƙoƙarin tabbatar da cewa ba za a ga Allah ba ta sa suka ainihin ƙulla lan kuma suka ci gaba da karantar da musulmi a duniya akan cewa lan tufidu ta'bid don haka in kai dan haya islam ne ko dan arabic hausa dan diploma ko dan nce Don sun koya maka wannan aƙidar ka jefar da ita ka ɗauki littattafan ahlus sunna musulmi da suka zauna suka yi rubutu don su kare wannan farar aƙida su al'imamu ibnu malik ibnu malik ya rubuta littafi alkafiyatu shafiya ya ce marra alnafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa'abuda ya ce daga yau duk wanda ka ji ya ce lan ta har abada ce ko ya ce maganar shi maganar banza ce wurgi da ita ta karfafi ɗayar ita ce wadda take cewa lan ba ta har abada ba ce na'am lan tana iya zama ta har abada idan ta zo da kalmar abada din karara bayan an kawo ta walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidihim Allah yace har abada yahuda ba za su yi burin mutuwa ba saboda mugun aikinsu to kaga anan sai ka fassara landa har abada dan ta zo da walan ya tamannahu sai ce abadan amma ba haka ba lan in ta zo da hausa idan ba zazzagi ne kai sai ka ce sam idan ba kano ne kai sai ka ce fau fau fau ba za ta yiwu ba to ba ta nufin har abada kana nuna dai a yanzu kam ba za ta sabu ba amma ta iya sabuwa an jima ina fata an gane don haka wannan ayar da muke fassarawa da ainihin suke cewa lan nu'mina laka fau fau fau sam ba za mu yadda da kai annabi Musa cewa da Allah kake magana ba hatta nara Allah jahara har sai in mun ga Allah din ido da ido wannan bakar magana da suka faɗi ta yi muni fa akhadhatkum saiqa Allah madaukakin sarki yace sai tsawa ta kama ku wa antum zuruna a halin kuna ji kuna gani tsawa ta buge su nan take suka mutu wannan mutuwar da suka yi hadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a rage ba hadisi ya zo sahihi ya fassara kamar yadda al Ibn Majah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan aka busa kaho ya ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito sallallahu alaihi wa ya ce ƙasa tana tsagewa in na fito sai hangi annabi musa a makalkale yana lilo a jikin al'arshi annabi ya ce sai ce to ya riga ni ne ko kuwa shi dama da aka yi tsawar da kowa zai mutu bai mutu ba saboda mutuwar da aka taɓa mishi ta duniya da wannan hadisin sai ya bayyana ƙarara cewa a wannan lokacin da Allah ya kashe waɗannan bani Isra'ila da tsawa shi ma Musa ya mutu don haka annabi ya ce mai yiwa wannan mutuwar da ya yi ita ta sa da aka yi busan kaho na mutuwar kowa da kowa to shi sai bai mutu ba don haka sai na farfado na gan shi yana makalkala jikin al'arshi wallahu ta'ala a'lam Allah ya ce sun maba'asnakum sa'annan sai muka tashe ku min ba'adi mauti mautikum bayan mutuwar nan ta kula allah kum tashkuruna mun yi muku haka ne don ku gode wa Allah kamar yadda bayani ya gabata a baya domin daga wannan mutuwar tasu da Allah bai tashe su a wannan wurin ba aka zarce har dandalin alkiyama ko shikenan sun mutu a munanan mutane masu faɗawa Allah da annabawa bakan magana to amma sai Allah ya ji tausayin su sai ya tashe su yayi musu haka ne dan su samu damar tuba su kuma watsake su zama mutanen kirki su godiya ga Allah Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama sannan muka lullube ku da ainihin jido wa anzalna alaikumul manna muka ainihin saukar muku da alman baiwa iri-iri shi ne daga cikin fassarar da muke a wannan wurin muka ce daga cikin wannan baiwa da Allah ya musu ta man ita ce ainihin wato waɗannan irin nau'ukan itatuwa da Allah ya saukar musu waɗanda muka yi bayani daga ciki akwai ita wannan tsiro da ake kira daddawa wato mushroom daga ciki muka ce akwai bishiyoyi nau'i nau'i waɗanda za ka ga suna fitar da abubuwan zaƙi a jikinsu amma ina maka tambihi ba bishiya da take fitar da 'ya'yan itatuwa ba za ka ga daga cikin nau'ukan bishiyoyi akwai wadda a jikin ganyenta ko a jikin ainihin icenta ko a jikin wani reshe nata sai ga tana fitar da wasu abubuwa masu zaƙi mutane suna zuwa suna ɗiba ainihin suna sha to waɗannan duk suna daga cikin ainihin almanu ɗin wasalwa sannan kuma da tsuntsaye asalwa waɗanda yake sun yi kama da ainihin tantabaru kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah yace sai ku ci daga abubuwa masu tsarki na halal waɗanda muka azurta ku wa ma zalamuna yace sai dai duk kafirci da bani Isra'ila suka dawo su ne wa Allah da duk bakan magana da suka dawo suna gaya wa Allah da butulci da suka dawo su ne wa annabawan Allah wallahi ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta domin daga wannan lokacin jama'a bani isra'ila sai kuma suka bude ainihin wato fada tsakaninsu da allah maɗaukakin sarki da kuma yi wa allah fito na fito akan duk wata doka ta shi za mu zo mu ji hatta ita kanta wannan ni'imar da allah maɗaukakin sarki ya saukar musu ayoyi gaba kaɗan za mu ji inda suka zo suna butulcewa suna cewa yaushe za a zo a aje su a wani wuri guda ɗaya kawai don an saukar musu da inuwa a fitar da su su su shiga cikin ainihin babban gari inda kowa yake zaune kawai su zaune yaushe za a aje su kawai suna cin nama suna cin kayan zaki da sauransu su so suke su rinka cin dankali da gwaza da rogo su sam an wulakanta sun aka yi musu haka duk wannan sun yi ne fadan wulakanci amma da yake Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari manzo Allah yake Allah yakan bi bawa a hankali amma ran da ya danke shi ba zai kubuce ba sai Allah ya bi su da yadda suke so sai ce shikenan ku shiga cikin garin da kuke so amma in za ku shiga garin ku shiga garin jikin ku yayi la'asar ku risunar da kanku ga Allah ku shiga kuna zikiri kuna cewa Allah a yafe mu akan wautar da muka yi Allah afwan a yafe mu ai mana aikin gafara sai suka ce to ku ji yadda aka ce su shiga su shiga jikinsu yayi la'asar su shiga suna masu rissunar da kansu su yi tawali'u sannan su shiga suna zikiri suna zuwa dab da kofar garin don su nuna wa Allah su 'yan ta'addan. sai kowa ya zauna ya rinka jan gindi yana jan gindi suka shiga suna jan gindi garin suna cewa hintatun fi sha'ir hintatun fi sha'ir a hada alkama da aburo a hada alkama da aburo iskanci ne kawai na bani isra'ila wai su fa duk abin da annabi musa ya faɗi to ba za su bi wannan abin keke da keke ba bayan sun shiga garin aka ce to shi kenan daula ba ta zama sai da jihadi ku je ku yi jihadi suka shirya suka tafi jihadi suka je suka ga irin mutanen sai suka ce wallahi ba za ta sabu ba suka ce tab wallahi su ba su shirya ba musa e kai da ubangijinka ku shiga ku yaƙe su muna nan haka suka ta gaya allah musa tafiya ce tafiya sai suka bullo da ɗabi'a ta rashin mutunci in suka tashi za su yi wanka sai su je kowa sai ya cire su shi sai su fada cikin kogi guda maza da mata suna kurme tsirara annabu sa yi musu wa'azi suka ƙi bari in ya tashi yin wanka shi sai ya keɓe suka tashi sai suka ce wallahi yi yake gwaiwa ce da shi in ba haka bai shiga cikin jama'a mana ji shafi ko gwaiwa ce ya shigo cikin jama'a mana haka har sai da ta kai annabi Musa yake cewa lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum nisa kuke cutar da ni a halin kun san Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku waɗannan jama'a su ne bani Isra'il da suka ci gaba da mu'amalantar annabawan Allah haka to shikenan sai suka kai Allah makura Allah maɗaukakin sarki sai ya sa annabi dauda ya tsine musu albarka annabi dauda yana daga cikin annabawa da daddu na bani isra'il ya tsine musu albarka madadin su tuba su la'asar sai suka ci gaba da katurci fiye da yadda suke da sai kuma suka kullo da kisan annabawa da karyata malamai da wulakanta tafan Allah da ci da addini aka yi musu wa'azi suka yi. Allah ya turo musu annabi na ƙarshe a cikinsu shine Isa da suka tashi sai suka ce ƙarya yake ɗan zina ne yaushe ma ɗan zina da karuwa ta haifa zai zama annabi Allah ya ce wa annabi Isa kai ma tsine musu albarka aka tsine musu albarka Allah ya ce lu'ina na kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam Allah ya tsine wa kafirai daga cikin bani Isra'il abin da yasa Allah ya yi ladabi a wajen magana ne saboda aka ce Allah ya tsine wa bani Isra'ila to su Musa ma bani Isra'ila ne su yusuf ma bani isra'ila ne sai ce allazina kafaru kafirai daga cikin bani isra'il Allah ya tsine musu ala lisani daud wa isa ibn maryam a bisa harshen annabi Dawu da isa dan maryam me yasa me suka yi wa Allah sai Allah ya ce zalika bima asau saban Allah su yayi yawa wa kanu ya ataduna sannan yan ta'addani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin da al-imamu ya ruwaito da isnadi sahihi yace a rana ɗaya bani isra'ila sun taba kashe annabi ɗari uku sannan suka je suka buɗe shaguna suka ci kasuwarsu kamar ba su yi komai ba waɗannan mutane su ne 'yan ta'adda na farko a tarihin bashariya ba a taɓa samun mutane masu sha'awar zub da jini da kisan kai da barnar dukiya irin ainihin bani isra'ila kafirai lalatattu daga cikinsu ba allah maɗaukakin sarki ya la'ance su tafsiri ya tafsiri shine na zo ne mana bayani dangane da alman na ce daga cikin almannu kamar yadda na bayyana cewa ita almannu saɓanin yadda ake fassara ta tunanin cewa tsiro ne guda ɗaya a'a almannu ɗin wato abubuwa ne da Allah yawa bani Isra'ila baiwa da su na tsirrai daga ciki in ba ku manta ba shine na kawo ainihin alman ɗaya daga cikinsu a matsayin misali ita ce mashrufin daddawa ko kuma alkam'a mun karanta bayanai masu ɗimbin yawa daga cikin babban littafi na babban malami al'allama shekul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malamin ya zage kwanduwar shi ne yana bayani dangane da magunguna da ake haɗawa da wannan sinadari na mashrum ko daddawa amma garin haka sai ya ɗauko bayanai dangane da cewa asali ita dai ga yadda tarihinta yake tana fitowa in aka fara ruwa sannan kuma ta fi yawa da gwargwadon yadda ake yin tsawa da kwatsa kamar yadda yake kuma har wa yau larabawa suna kiranta da sunaye da dama waɗanda daga cikin waɗannan ainihin sunaye sukan ce mata na nabatun ra'adi ko banatun ra'adi takan fito mutanen daji galibi su suka fi ainihin amfani da ita kamar yadda yake tafi yawa a ƙasashen ainihin larabawa amma mafi kyau daga ciki ita ce wadda ta fito a ƙasar da take akwai yawan rairayi sannan muka ji malam ya ce nau'i nau'i ce daga ciki akwai nau'in da in an ci yakan yi kisa to da yake ibnul qayyim kwararren malami ne a harkar sanin tsirrai sai ya bayyana cewa ita wadda take kisan za a ganta galibi ta fi kasantuwa zuwa ga jaja-jaja to ita ce da mutum ya ci sai ta makare shi shikenan sai ya mutu muka ji cewa daga ciki kuma har wa yau ita tana da ɗabi'ar lalatar da hanji tana da jinkirin narkewa a ciki takan ainihin wato hana fitsari takan sanya jiri takan sanya cuta ta kirci sannan tana da cututtuka dai masu ɗimbin yawa amma sai ce duk wanda zai ci to babbar shawara ita ce idan ya ɗibo ta tana ɗanya to ya ɗibe ta ya zuba ta ainihin wato a cikin taɓo inda za ta yi sanyi to a zamanance da na ga su ne mata koda a ƙasashen saudi arabia shine sukan saka ta a cikin leda ne in suka sa ta a leda sai su sa ta a cikin freezer idan aka sa ta a freezer don dama manufar da ibn al ya sa yake cewa a sa ta a cikin tabo mai sanyi shine dan a kashe wannan ainihin zafi nata don haka sanya ta a cikin ainihin fridge wani lokacin har sai kankara ta rufe ta sai kaga wannan sanyi yana ainihin rage mata wannan nau'in zafi nata na halitta ba zafi ne na ɗumi ba zafi ne na ɗabi'a wato daga cikin ɗabi'unta akwai wannan nau'i na ainihin zafi to wannan irin sanyi ya kan kashe nan kuma yace sai a ɗumama ta da ruwa sannan a sanya gishiri sannan a kawo lafsir ko kuma a kawo ainihin wato abin nan a sa'atar a sanya shine garafuni ku kiyaye garafuni garafuni na daga cikin ainihin mawad wanda ake sanya mata sai ainihin wato ta yi abin nan sai a kashe duk waɗannan guban nata sa'annan a cita da mai a sakon kuma kamar yaji haka sai a hada waɗannan su ne abubuwan da ibn al-qayyim ya faɗi ya ce kuma idan aka hada ta a cikin magunguna na ciwon ido tana magani ina son ku gane fa har yanzu fa ibn al-qayyim bai fara mana bayanin dalilin da ya sa ya kawo ta cikin littafin ba domin ya kawo ta cikin littafin nan ne don ya bayyana ta a matsayinta na magani amma yanzu yana faɗin components ne wato irin sinadarai da ɗabi'unta sai ya gama ne kaf sannan zai ce to ga yadda ake amfani da ita a matsayin magani ku kiyaye jama'a don haka har yanzu karatuttukan da muke shimfiɗa ce da sharar fage wadda za ta bayyana maka kai mata kyakkyawan sani tukuna ina fatan mun gane ina son kamar yadda ne a wancan lokaci jama'a su ɗan yi haƙuri kaɗan zan yi ainihin wani ratse don in ci nasar sheka game da sibbu na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan mun gama ainihin karanta abubuwan da ibn al zai faɗi a nan insha Allah ta'ala kar ku manta daga cikin maganganun da malam ya tayar bayan da ya kawo irin waɗannan cututtuka da larurori da ke tattare da irin wannan sinadari sai ya ce fa'in ƙulta da za ka ce fa'iza kana haza sha'anul kam'a to idan wannan su ne ɗabi'u irin na wannan daddawa wannan mashuru wannan sinadari wadda ga shi an ce baiwa ce Allah ya to amma ya aka yi wata take kisa ya aka yi daga ciki kuma take murɗe ciki ya ake take sa kaza ya ake take sa kaza ma balu haza barar fiha me yasa take irin wannan cutarwa wa min aina ataha zalika ta ya aka yi waɗannan larurori da cututtuka suka same ta jama'a wannan tambaya ce wadda malamin ya tayar don ya amsa mana ita wadda yake ka kaddara idan da bai wannan tambaya ya amsa ba kai kanka za ka yi ta ka ce to an ce baiwa ce ya kuma baiwa take kashewa an ce wannan ba ni'ima ce to shin haka bani isra'ila suka rinka cinta tana kashe su sai malam ibn al-qayyim ya ce fa'ala sani anna allaha subhanahu shi Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi atqana kulla shay'in san'a da ya tashi kera komai ya kyautata wajen kera wannan abu wa ahsana kulla shay'in khalqa sannan da ya tashi halitta komai yayi shi ne kyakkyawa a cikin halittu babu abinda da Allah madaukakin sarki yayi shi dan ya zama mugu ne wannan abu Allah ya yi komai ne da kyakkyawan manufa kuma wannan abu akwai alheri tare da shi fa inda mabda'i khalqihi bari'un min al-afati wal ilal dan haka a farkon halitta da Allah ya yi wa wannan sinadari na kam'a to ya kubuta daga dukkanin waɗannan cututtuka da waɗannan matsaloli tamul manfa'a yana cike da amfani lima huyi'a dan ya biya buƙatar da ta sa aka yi shi wa khuliqa kuma dan ya biya buƙatar da ta sa Allah ya halice shi وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة waɗannan larurori da cututtuka wadda wannan sinadari yake yi sun same shi ne bayan ainihin wani tsawon lokaci sakamakon kusancin wannan abu da ya da wasu halittu a wintizaj ko kuma cuɗaniwa a wiktilaf ko kuma haɗuwar shi da wani abu au asbabin ukhar taqtadi fasadahu ko kuma haduwar wannan ainihin tsiro da wasu abubuwa na juyin juya halin duniya wanda suka hukunta lalacewar shi ita ta lalata shi falau turika ala khilqatihi al-asliya min ghairi ta'alluqi asbabil al ah, bihi lam yafsud da a ce yadda Allah ya halicci wannan tsiro haka aka bar shi ba tare da wasu dalilai na batanci sun haɗu gare shi ba da haka zai kasance a same shi a duniyar yau kamar yadda bani isra'ila suka same shi a zamaninsu wa mallahu ma'arifatun bi ahwalil alam wa mabda'i ibn al-qayyim yace kuma duk wanda yake da kyakkyawar masaniya game da halayen rayuwa ta duniya da kuma yadda duniya ta fara ya'rifu anna jami'al fasadi fi wujuhin zai san cewa dukkanin barna da kaga ta faru a duniyar nan to akwai wasu fuskoki da suka haifar da faruwarta fi wujuhin na haka yi a cikin nuskata wa mallahu ma'arifatun bi ahwalil alam wa mabda'ihi ya arifu anna jami'al fasadi fi ja e ko fi jawwihi na wato duk wanda ya san halayen duniya da kuma irin yadda duniya ainihin wato ta fara ya arifu anna jami'al fasadi fi jawi zai san cewa dukkanin barna da ta faru a cikin yanayi da juyin juya hali na wannan duniya wa nabatihi da kuma duk wata barna da wani sauyi da kaga ya faru a cikin tsirrai wa hayawanihi da kuma dabbobi na duniyan nan wa ahwali ahalihi da kuma halayen mutanen duniya da ke rayuwa hadisun da khalqihi waɗannan abubuwan barna sun faru ne bayan da Allah ya halicci waɗannan halittu bi asbabin iqtadat udusahu da wasu sabubba waɗanda su suka haifar da wannan juyin juya hali yasa wannan abu ya sauya walam tazal a'malu bani adam halayen yan adam ba su gushe ba wa mukhalafatihim lirrusuli da kuma irin yadda yan adam suke saba wa manzannin Allah tahdusu lahum min al-fasad waɗannan irin munanan halaye na 'yan adam ba su gushe ba suna jawo wa 'yan adam barna ta gaba ɗaya wal khas da kuma barna ga wasu mutane ta musamman ma ya jilibu alaihim min al'alam wadda ita take janyo musu ainihin wasu raɗaɗi wal amra da wasu cututtuka wal askam da rashin lafiya iri-iri wattawa'in da kuma annoba da ambaliya iri-iri wal da fari wal da rashin ruwa wa salbi barakatil ardi da kuma cire albarkatai na ƙasa wa simariha da kuma albarkatai na 'ya'yan itatuwa wa nabatiha da kuma albarka da ke cikin tsirrai duk waɗannan asarori da albarkatai da suka ragu ko suka zan babu su ko sun faru ne sakamakon munanan halaye na ɗan adam ko kun fahimta jama'a Allah ya yi ƙasa ne mai cikakkiyar albarka Allah ya zubar da ruwa ne mai cikakken albarka teku Allah maɗaukakin sarki ya yi ta tana cike da albarkatai to duk wasu dabbobi da ka gansu mugaye da wasu tsirrai da ka gansu mugaye ba haka Allah ya halicce su ba daga baya ne shedancin ɗan adam da yake Allah maɗaukakin sarki ku kiyaye ya halicci duk waɗannan abubuwa ne dan ɗan adam ina son ka gane wannan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ya yi ne dan kai ɗan adam to yayin da kai ka lalace ka burtsewa annabawan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗannan abubuwa su ma suka lalace suka burtse maka Allah ya sa kun fahimta wannan shine sirrin da malam yake ƙoƙarin gaya mana sannan wa salbi manafi'a da kuma cire amfani na waɗannan abubuwan sai ka ga abu amma ba shi da wani amfani gaba ɗaya sai kai noma ba abin da za ka samu na hatsi sai dai ka samu ainihin karmami da kara aunu kusaniha ko kuma raguwar albarka ɗin ko raguwar amfanin to umuran mutatabi'a wasu al'amura ne waɗanda suka rinka bibiyar juna ya tulu ha ba'aban su suna biyo sashi fa illam yattafi ilmuka li ta iya yiwa kwakwalwarka ta kasa ɗaukan wannan abu ina da yaƙinin a yanzu da nake maganan nan da nan gaba da wani zai ji waɗannan karatuttuka a kasir kwakwalwar shi za ta kasa fahimtar wasu abubuwa da na faɗa da kuma waɗanda nake faɗe da kuma abubuwan da mai yiwa zan faɗi a nan gaba insha Allah misali kamar yadda na fara gaya maka yanzu yanzu za ka ji dawa girmanta a da da gero da shinkafa ba haka take kamar yadda ka ganta a yanzu ba sharrin da ɗan adam ya yi ta fuskanta Allah da shi shine Allah ya ta rage girman dawa har ta zan yadda take masara haka haka gero haka to duk wani abu da ka ji shi da zaƙin shi a yanzu a da ya fi haka zaƙi duk wani abu da kake gani da albarka a yanzu albarkar ta fi haka a da duk wani abu da kake gani da amfani a da amfanin shi a da a yanzu kai to amfanin shi a da ya fi na yanzu shedancin da dan adam ya ta tinkara Allah da shi shine Allah ya ta rage waɗannan abubuwa quality nagarta da albarka da amfani ba dan komi ba domin Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam haka ne ma don yana tausayin shi in ba haka ba da sai ya hallaka shi an gani da Allah ne wa ɗan adam irin abin da ɗan adam ya mishi to ma taraka ala zahariha min dabba da babu wanda zai rayu a duniyar nan wa yafu an kafir da yawa abubuwan da ake wa Allah kau da kai yake inna rabbaka labil mirsad yana jiran sai da aka haɗu to amma sai ya rinka rage darajojin wasu abubuwa hatta kai kanka dan adam da Allah ya tashi sai ya rage ka kamar yadda muka kawo daga lokacin da aka halicci annabi adam zuwa yau ɗan adam raguwa yayi annabi ya ce kuma ɗan adam ba zai gushe ba yana raguwa har duniya ta tashi sarki ya tabbata ga Allah sannan sai malamai suka ce ka dubi da gwargwadon sharrin mutane da gwargwadon yadda su kuma suka fi kowa raguwa dubi ya juju wa majuju sun fi kowa sharri daga cikin mutane don haka a duk duniya babu gajeru da ƙananan mutane masu muni irin ya juju wa majuju saboda a cikin 'ya'yan adam kaf ba samu masharanta kamar su ba don su ma 'yan adam ne dubi dajjal da gwargwadon sharrin shi da makircin shi da gwargwadon irin muni da nakasa da allah ya mai ido ɗaya ne da shi kwaya ɗaya gyal kuma kwaya ɗayan a tsakiya me kake tunani ɗan adam ya zama idon shi kwaya ɗaya kamar jirgin ƙasa a tsakiya kuma nan kuma fa ga kwarmin idanuwan amma kuma duk sun bushe annabi ya ce kamar ɗanya busasshiya ɗinya ɗinya busasshiyar ɗinya in ta bushe idan ga su kwarmin amma duk sun motse sun bushe sai aka yi mai kwaya ɗaya a sama sannan kuma a sama a rubuce fito kafir cewa wannan kafiri ne dan tawaye da gwargwadon sharri da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai mu'amalance ka amma da yake shi rabbul rahama ne to wai a an kafi sai rinka kau da kai game da mafi yawancin abubuwan da 'yan adam suke mishi to ta iya yiwa waɗannan maganganun da nake faɗi ka ce kwakwalwarka ta kasa ɗauka yanzu nan muciji. ba haka yake ba da eh miciji da ba haka yake ba miciji da ba haka yake ba kunama da ba haka take ba to ya akai suka zama haka shigantakar mutane to kaga wannan magana ce ibnu kan yake cewa fa in lam yattasi ilmuka li hadha idan iliminka ya kasa daukar wannan ka kasa fahimta to faktafi bi qawlihi ta'ala to ga nassi ai nassi kuma baka kafirce ba ko Allah yake ce fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta faru ta bayyana a tudu da kuma cikin teku saboda mugun aikin da mutane suke yi shikenan yanzu duk inda kaga ga barna ta faru a duniya kaf sai ka ce to mugun aikin mutane ne ta saboda wannan nasi ne kuma yanzu wannan ba fatawa bace zahara fasad bayyanar barna da ta faru menene ya jawo ta mugun aikin mutane wannan ita ce aya ta 41 cikin suratul rum wa nazzil hadhihi al-aya ala ahwali al-alam malam yace wannan ayar to ka dauke ta ka rinka gwada ta da yadda halin duniya yake wa tabiq bayna al-waqi' wa baynaha ka rinka gwada abin da yake faruwa a yau da kuma abin da ita ayar take faɗi ku duba duk duniya ba samu ƙasar da ta fi ko'ina zina da luwaɗi da maɗigo irin ƙasar haiti ba don haka an yi musu girgiza ƙasa wadda a tarihin ɗan adam ba a taɓa samun irinta ba an tambayi geologist an tambayi duk archaeologist ko an ma'ana mutane waɗanda suke da tarihin duniya da tarihin ƙasa da tarihin halittu da sauransu da tarihin al'ummomi an taɓa samun al'ummar da aka yi musu girgiza ƙasa girgiza ƙasa irin ƙasar haiti ba a taɓa samu ba inda ake zina a duk duniya irin ƙasar da luwaɗi da maɗugo an yi legalizing nashi officially ma'ana gwamnati a ce ta mai da cewa zina ɗin ba wani abu ba ne to da haka ba ta daga cikin laifi maɗigo ɗin ba wani abu ne ɗin ba wani abu ka duba da Allah ya tashi karya su a cikin 'yan sa'o'i ya saukar musu da iza zulzilatil ardu zilzalaha aka girgiza ƙasar ta motsa ta hallaka da yawa daga cikinsu har yau duniya ta kasa baiwa ƙasar haiti taimakon da zai sa su murmure har yau bala'in da suke ciki kamar jiya ne me yake suke ciki a yanzu suna cikin wannan annoba ta rashin gidaje rashin abinci sai cututtuka kuma sai suka danno musu to shi ne mala yake cewa wa tabiq bainal waqi' wa bainaha sai ka gwada tsakanin abin da yake faruwa a zamaninka da kuma ainihin wannan aya tunda dai ka kasa fahimtar misalan da aka yi maka to wannan aya ce da take cewa bayyana barna da kaga ya faru a duniyan nan a tudu ne ko a ruwa to mutane ne suka ja saboda mugun aikinsu wa an ta tara kaifa Tahdusul afat ya kai mai karatu da saurare kana ganin fa irin yadda annobobi suke faruwa wal'ilal da cututtuka kulla waqtin a kowane irin lokaci fisimar game da 'ya'yan itatuwa wazzar da kuma ainihin tsirrai wal hayawan da kuma dabbobi ku duba wannan abin da suke kira influenza tsoyo ma'ana mashasharar tsuntsaye ku dubi lokacin da ta zo kai ka dubi wajen 1980s 1984 inda aka yi bushiya wannan ba platani ne bai ji jiki ba shanu suka rinka mutuwa kuma kai in ka tashi ka ci naman in bai dahu ba kai ma sai ka harbu da aka yi na tsuntsaye sai a ce a dafa ya dahu don in baka dafa ya dahu ba kai ma za ka harbu sannan ku dubi irin yadda yanzu an samu lokacin da a da babu takin zamani amma an kashe da mutanen zamanin suna iya girbar abincin da ike iya wadata su a yanzu ga takin zamanin ga komai ga ilimin gonar ga komai ga ilimin ga komai na abubuwa amma dubi abubuwan da suke faruwa abinda za ka ce yanzu irin bala'in da ke faruwa ga 'yan uwanmu al'umman mutanen zamfara Allah ya kiyaye mu